sun mu yau ya kare ana za mu tashi yanzu za mu rufe da addu'a hmm, yawa don haka salatin annabi goma goma Ubangiji Allah kaɗe mana hau da hawa. Allah biya mana bukatun mu. Allah ka mana ci gaba ƙasa. Yawwa Allah raba mu da sharrin masu sharri. Allah biya wa kowa bukatunsa. Yawwa Allah ya Allah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Kana shafawa zan fasa ma kanka. Eh? kana malami baka iya addu'a ba to malami ya kake so mai addu'a ba wannan addu'a da taurin kai zaka mun a ayo ina ni na isa na maka a taurin kai wan Allah a sake addu'an nan to fara mana me in za ka yi addu'a ya ka fara sa mata mota kuɗi gida su ne rayuwa kafin ka sa komai sake ubi sa mm. ubangiji Allah ba motar hawa ya kuma ba mu gidan da zamu shiga Allah ba mu mata masu kyau amin ya kuma kai mu haji amin gidaje amin yawa tiya ko a kai fa